يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يا كومتاني ku ji tsoron Ubangijinku ta hanyar kamanta abin da ya umarce ku da barin abin da ya hana ku. Hakika abin da zai zo tare da alkiyama na girgizar ƙasa da waninta na firgita abu ne mai girma, wajibi ne a yi masa tanadi da aikata abin da Allah ya yarda da shi.